Shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara don na san akwai abun mora. Ku zo a sasanta, ku zo a daidaita. Masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa na wannan mako. Shirin da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan matakan samar da zaman lafiya haɗin kan ƙasa da ci gaban al'umma. Zaman lafiya. Yau shirin zamantakewa zai yi duba ne da yadda masu mulki musamman sarakuna ke ƙoƙarin haɗin kan ƙasa duk da bambancin addini da ƙabila a tsakanin jama'a. Iyakacin ƙoƙarin sarakuna da suka gada daga iyaye da kakanni shine su daidaita jama'a su. Kuma daidaitu wannan yana kasancewa ne domin suna shugabanci ne akan mutane masu al'ada da yare da kuma addini daban-daban. to dole sai sun kasance mutane shugabanni a tsakaninsu wanda za su yi wannan shugabanci da amana kullum mu mukan zauna da al'ummar mu, muna musu gargadi so sukan zauna su yi su amince da shi amma akwai kaɗan ba ta gari a ciki amma yawanci sukan ce In da damuwa fa gidan kama ba za ka iya kwana ba addinin da kake ji kana yi ba za ka iya yin shi ba Sarakunan gargajiya na da tasiri matuƙa wajen wanzar da zaman lafiya da samar da ci gaban ƙasa. Hakan ya samo asali ne saboda sarakuna suna tinƙaho da al'umma ne don gudanar da mulki, don haka suka kasance masu cikakken iko kan harkokin da ya shafi al'umma. Mai martaba sarkin Kanam a jihar Plateau Muhammadu Mu'azu Muhammadu ya ce sarakuna na iya su wajen kiwon jama'ar da Allah ya ba su. To alhamdulillahi kamar yadda kika faɗa da farko shine iyakacin ƙoƙarin sarakuna da suka gada daga iyaye da kakanni shine su daidaita jama'ar su. Kuma daidaitu wannan yana kasancewa ne domin suna shugabanci ne akan mutane masu al'ada da yare da kuma addini daban-daban. To dole sai sun kasance mutane shugabanni a tsakaninsu wanda za su yi wannan shugabanci da amana. to rashin wannan shi yake kawo wani damuwan da ake ciki bayan da za a samu sarki ya zama shi sarki ne a kabila guda ɗaya yare iri ɗaya to kuma in ya karkata ya ba da goyon bayan shi da kuma mika wuyansa ma yarensa to tabbas ko ma jama'an da suka shafe shi na kusa da shi to dole ne za a samu kuskure a abin da ake ciki ya nuna adalci ba zai zo ciki ba kenan to saboda haka dole ne shugabanni musamman sarakuna su koma abin da suka gada daga kan iyaye da kakanni in suka koma nan kuma suka daidaita mutane suka ɗauke su abu ɗaya eh, in na hannun dama ya yi laifi a mishi horon laifin da in na hagu ya yi laifi a mishi horon laifin da to da ikon Allah mutane za su saurare su to amma ana yin wannan kokarin sai dai mu ba mu samun goyon baya ne da sakewa a saken mana mara hmm. daga wajen gwamnatoci domin su da yawa yawan lokaci suna ganin presence in sarakuna yana undermining ko intimidating in positions nasu kuma sarakunan nan su ba yin siyasa ba ne kuma ba za su yi siyasa ba ba wani basaraken da yake neman ya zama gwamna hmm. babu basaraken da yake neman ya zama kwamishina babu basaraken da yake neman ya zama shugaban kasa ko minista amma da moment an sami wa'innan to shi haɗa kai yake yi da su su yi aiki amma me wani sakin mara kuke bukata musamman sarakuna a arewacin najeriya musamman hajiya zainab rayuwar nan da ake ciki ba ni bakon najeriya ba ne ke ma ba bakon najeriya ba ne kin ga abin da sarakuna suke shiga ciki duk wayannan abubuwan nan jiya haka ne sarakunan nan jiya su ne shugabannin security lokacin da ake native authority iyayenmu da kakanninmu su ne sarauta su ne hukuma suna zakulo mutane daga ko'ina yau kana kama mai laifi ka bayar zai samu connection da wani babba a wani wuri Shi shikenan an hunting in sarkin to amma aka ce tsaron nan ya tashi ya daga hannun camomi ya dawo hannun sarakuna an yarda cewa su je su implementin tsaro kamar yadda jiya suke yi a kasashensu hmm. ai jiyan ana zaune lafiya to amma yau za ki yi wahalan samun shugaban karamar hukuma a karamar hukuma sama da wata biyu zuwa uku kuma shine chief security na karamar hukuman in kan kira kamitin na security kai memba ne kawai to irin wa'annan sakin mara muke magana kamar yadda ake faɗa ne yanzu hmm. duniya ya zama wani irin abu daban yanzu kowa na cikin wani hali daban hmm. to a gwada sarakunan mana a ba su daman da ya kamata a ba su. a ga abin da Allah zai yi mana sarki baya karban haraji balle san mutanen shi hmm. yanzu sarki baya yin jangali balle san ruga nawa ne ake da shi suwa suka zo sabi hatta hakimin zaka nada ko dakaci komi cancantan shi aka yi aka kai sunan shi sai in an gwamnati ta yarda ta bada approval Da hmm. Nigerian law ne bai favorin namu ba. Hmm. To kai daɗe daga ƙarshe dai yaya za a warware wannan takaddama ta yadda za a samu uh, wato sarakuna su iya gudanar da aikinsu yadda ya kamata sannan kuma a zauna lafiya. A bar sarakuna hajiya su yi zaman abin da suka gada. Hmm. Su su yi riki amanan mutane, mutane su riki amanan su, kuma su riki amanan hukuma da shawara na gari. in sun ba da shawara nagari gwamnati ta kau da kanta ta bi shawarar nagari. Mai martaba sarkin Kanam a jihar Plateau Muhammadu Mu'azu Muhammadu. Sarakunan da ke karkara suna kusa da jama'a su ne kuma ke fahimtar irin matsaloli da jama'a ke fuskanta. Sarkin Jimfi a ƙaramar hukumar Toro a jihar Bauchi, Bulus Azizidi, ya ce 'yan siyasa da suka yi mulki a can baya a jamhuriya ta ɗaya sun ba da fifiko wajen haɗin kan jama'a ga Ahmadu Bello shine premier na farko shine na karshe amma kika duba malama duka yawancin abubuwan da kike gani a arewacin ƙasar nan mutumin nan shi kadai ya yi su kamar polytechnic na kaduna kamar masakun na kaduna bankin arewa university da aka nemin bayan shi hmm. da sunan shi zaira biyu duk wannan effort din mutumin nan ne inda shi ya ke zai dauki halin da muke da shi yau ina ji da waɗannan abubuwa da kila duka a sokoto suke amma damuwar mutumin nan da yaya zan yi arewa ta ci gaba kuma ba shi da abokan shawarwari sai kristocin suna abubuwan su tare lokacin kamfen wannan adawan akwai shi hmm. amma immediately an fomin government zaki same su tare eh, suna nan tare da su jf taka Sun su Michael Audu Buba sun Malam Aminu Kano sun Malam Azin Yako da sauransu ba za ki tabbas sanin bambancin su ba damuwansu yaya arewa za ta ci gaba hmm. amma yau gabancin arewa ta ci gaba ba shi To wani lokaci akan ga kaman ku sarakuna ba kwa kila za a ce ko ba kwa sanya baki idan kuka ga abubuwa suna taɓarɓarewa musamman ku faɗi masu 'yan siyasa ko kuma manya gaskiyan abin da ke faruwa kuma da gaskiyan matakan da za su ɗauka. sarakuna suna kokarin su ga cewa al'umma sun zauna lafiya hmm. in ba su zauna lafiya ba ai mu ne muke da damuwa domin mu al'umman muke so to in za a yi rikici an kashe wannan an kashe wancan an gasa gidan wancan to da wa za ka yi sarauta republic na farko sai san har akwai majalisar sarakuna a kaduna amma waɗanda suka yi 1999 sarakuna ba su da wani rol sai ta lalace ne sai a ce a je sarakuna in yana da kyau ba wanda ya san ba saraki amma yanzu ina ji kaman an dan kai wannan kukan national assembly ina tsammani za su duba da executive ga kuma me za su yi a kai kamar yadda mm. muka ce yan siyasa su suke kwara mana wasu abubuwa shi yasa da in za a ɗauki mutane aiki a yakan zo da gaggasu wurin su ke su wane ne yayin da kake da su amma yau fa malama babu za su gama abin su a abuja abin takaici ma a ce ka ba da kuɗi a ba ɗanka aiki ko yarki aiki wannan abin takaici ina za mu je da shi a kafan an kasa gyaran wannan abin so a wasu abubuwa zan ce su suna da nasu matsaloli wanda ba su shirya su taimake mu talakawan kasan ba but sarakuna suna playing role din su yadda ya kamata zan yi kira ga matasa in particular to kwantar da hankalinsu wata rana kasan nan za ta yi kyau ba za mu ci gaba kamar yadda muke a yau ba matasan nan suna nan birji a wanda suna da digiri har na biyu sun nemi abin yi babu to su hakura lokaci na zuwa za a samu canji. Duk da bambance-bambancen da ake samu a wasu sassan kasar, akwai wuraren da al'umma na ƙoƙarin wajen dunƙulewa su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya don samun ci gaba. Abdullahi Abdulhamid wani matashin ne a ƙaramar hukumar basa a jihar Filato ya ce adalci wa juna ya sanya suke zaune lafiya da abokan zamansu. To, ni dai Abdullahi ne ne, sharori ne ga da nake so in bayar wanda za a kai wa shi gwamnati. domin ta nan ne kawai za mu iya magana da gwamnati to hajiya kin ga sincerely speaking idan muna son ƙasanmu ta zauna lafiya kuma mu samu ci gaba abu na farko shine sai mun cire kabilanci idan muka cire kabilanci to in allah ya yarda za a samu sauki tsakanin musulmi da kilista su fahimci cewa duka addinan nan na allah ne sa'an nan mu so junanmu mu mutunta junanmu mu mutunta addinin junanmu to in allah yarda in aka bi wannan hanya za a iya samun nasara sa'an nan abu na biyu wato mu fulani wallahi mun shiga wani hali wanda kai na kuncin rayuwa wanda kuma bai kamata ya zama haka ba duk wata kabila da ka sani a rayuwa babu wanda ba su da mutane lalatattu a ciki amma idan aka samu ba fulata ne ɗaya biyu an kama su yi wani abu sai a ce dukkan fulani kaga wannan ba a yi wa masu kyan adalci ba yau fa rayuwan nan idan babu ilimi aka bar 'ya'ya suna zaune makarantu ba a babu babu ba a tura su makaranta wallahi za mu samu damuwi yanzu idan ka duba primary schools gaba ɗaya zaka tamu religion zai magana akan two religion islamic studies da christian religion zaka samu wannan addinan duka mun zubar da su zaka samu daga daycare zuwa nursery zuwa primary school malaman addinin islamic babu su malaman christianity babu su yara sun tashi ba a gina tsoron allah a zuciyoyinsu sa'annan primary school ma an bar su yara sai dai su je su wuni tsalle kawai su dawo zaka samu primary school gaba ɗaya ka samu headmaster kawai kila malami ɗaya wel ga yara da ya kamata a biyu da wannan yaran fa su ne duniya idan aka gina rayuwarsu an karantar da su tsoron Allah both religions din in Allah yarda wannan zai rige mana abubuwa da yawa a cikin ƙasar nan kuma hakan zai sa mu fahimci cewa zamantakewan mu ashe na Allah bai ce mu faɗa mu faɗa da juna ko bai ce mu bata addinin kowa ba don mu muna zaune da rukuba ne ina cikin rukuba ne rukuba mutanen kirki tunda mu tasu iyayen mu sun tashi tare har yau kuma muna cin abinci tare muna kwana tare gado ɗaya su zo su sha madara a wurin mu har yau muna kiwo muna zama har yanzu haka har yanzu haka muna tare da su rukuba wanda sarakunan su suma ba su goyi bayan wata dama suna kokarin jawo hankalin matasan su akan tashin hankali haka mu ma wallahi har yau muna zaman lafiya da su mu je mu hira a gidajen su su hira a gidajen mu har sha biyun dare in ka je gidan mu ma wallahi akwai shaguna da in ka je ka samu rukuba suna hira ciki wallahi ka ce gidan su ne har karfe dayan dare muna nan har yanzu Yanzu kuma ga shawarwari kan inganta zamantakewar mu. na Mr. Jacob Charles Dogo, District mai sabon sarki a Kaciya Children Kaduna State. Mun gode wa Allah, Allah ne mai ba da zaman lafiya. Wasu abubuwan da muke yi don mu kara ba a kanmu zaman lafiya shine muna taruwe-taruwe da mutane jama'a daban-daban stakeholders. Hmm. muna mitin da fulani da hausa da ibo duka waɗanda sun settlers a sabon sarki district. to idan kuka zauna din nan me kuke tattaunawa wanda yake kawo zaman lafiya harshe da hakori suna saba ma juna hmm. amma ba su rabu ba so za mu iya mu saba ma juna amma tunda allah ya hada mu muna zama guri daya sai mu manta da bambanci mu zama sun sha madaurin mu da in mun ta ya taka wani hanyoyi da za a yi sulhu. To amma um, al'umma nan suna fahimtar cewa ya kamata a yi wannan zaman lafiya. Sosai al'umma suna ba da goyon baya shi gwamna na Kaduna State da shi sarkinmu a gwam da BPO na kaciya. da sauran sarakuna suna aiki na zaman lafiya ba su abinci komai dare muna ba su report abubuwan da ke faruwa kuma su ba mu shawarwari. na Hauwa ɗanjuma Bello zamantakewa na al'umma shine zama cikin yarda da kuma amana ba cuta ba cutaswa zaman lafiya ƙauna ba nuna bambancin addini ba nuna bambancin siyasa ba nuna bambancin ƙabila ba kuma nuna bambancin ni na fi ko kai kafi ne amma mu ɗauka duka yadda Allah ya halicce mu yana ƙaunar mu haka kuma mu ma mu ƙaunaci juna ƙauna kuma ta haƙiƙa ba tarya ba mu yarda abun da yake nauyaya mana gaba kishi hassada mugunta ya zama muna ƙaunar junanmu tsakaninmu da Ubangiji ne, to wannan zai ɗinka ɓarakan da yake tsakaninmu. Ƙauna ita ce za ta ɗinka ɓaraka a tsakanin mutum da mutum da kuma mutum da Allah. Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai ɗiga aya. Sai kuma ranar Laraba mai zuwa ‘yan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen haɗa hancin shirin. Ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.